الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أموى لسكي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إتتي حلقة عشرين تكل التابن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة النبي وتعظيمه أقبل ديك باتا من فار بياني أكن صلاتي دمان زن الله صلى الله عليه وسلم دكما مهمنتي صلاتي بأنبئ malam ya ce wannan ita ce halka ta ashirin wasalatu alaihi mashru'atun sallah ga annabi salati ga annabi an shar'anta ta fi ibadatin kafira a cikin ibadadu masu yawa ka tashahud kamar tashahud ba za ka yi sallah ba ka sallame ta sai ka yi salati ga annabi duk da malamai sun yi saɓani wasu suka ɗauka ta-habbi ne wal khutba haka nan khutba ba zai yi baka hamun bari ka gama hutubarin jima'a ka sauka ba kai wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama salati ba wa salatin janaza da sallar jana'iza wa ba'da al-adhan da kuma bayan an gama kiran sallah wa inda du'a hakanan lokacin da mutum zai yi addu'a ga manzon Allah sallallahu wannan duka yana daga ciki shi yasa alfazazi yake cewa a fadan nada faidan annabi ya farare kyauta farara wa a'amala sa'adatan sannan yayi amfani da guran mashi tsini kenan kaga wanda yake mutum kangararre ne mutakabbiri yana da buƙatar a bashi wani abu to sai annabi ya sa a bashi wanda yake kai mai son zaman lafiya ne matsalar sake wuta ke sa a janyo shi ya zama mutumin kirkin da ana iya juya shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai amfani da uslubi da kyauta mutumin da kuma yake mutakabbiri ne wato rikici yake so shine sai kuma annabi amfani da ƙarfi a kansa shine fasasa bai za ka kalkalinan wa shiddatan annabi sai shugabanci halittu wajen sauƙi da kuma tsanani wanda yake ɗabi'ar sadama tana da kyau bata samu matsala ma amma ita shi zai rikici da annabi sai annabi ya masa mu'amala mai kyau a ba shi kyauta wani ma ya ce ka je wajen mutumin da zai maka kyauta ba za ka yi talauci ba wanda kuma ɗan rikici ne ɗan rigima ne sai an tirza an yi tiga tiga tiga tiga to annabi ya ɗauki matakin da ya dace a kansa ne fasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan shi yasa yake fa ya habbaza minhu liman sha'a umdatan kai ma dalla daga wannan annabin ga wanda izo rike shi a matsayin madogara sai ce imamun da rasulullahi saboda shi shugaba ne na manzannin Allah bad'an wa audatan farkon su da karshen su sai ce bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda'u da manzon Allah ake cika ambaton duk wani abu mai kyau kuma da shi ake farawa idan za a fara abu sai kada an ce a fara da salatin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. in an gama sai ka ji an ce a cika da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yake cewa bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda'u da manzon Allah ake fara ambatan duk wani abu mai kyau sannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake ainihin wato cikawa shi yasa a wata magana yake cewa qasattu wa allamul ghuyub bi marsali Linasi. وللإخوان أشرف مقصدي بمده النبي الهاشمي المجدد مجدد سيتي ثقوا بمناكم إن ذكر محمد يفوز به المسجي له والمحدث سيتي به دا النبني هدم الله المهال ألا إلدب بقنا وهده كما إككر يبنا sannan wa amaddahu Allah ya karfafa annabi bil auni da taimako wadda a yi da ƙarfafa minhu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ɗin shi sa sai ce to fasallo a alayhi ku yi salati ga wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta wanda suke sauraron karatu lallai kowa ya kokari ya rubuta kalma ko a ɗaya ce ta salati ga manzon Allah shine fasallu alayhi ku yi salati ga annabi tumnahu min riddahu tumnahu za a ba ku kyauta daga wajen tumnahu za a ba ku riddahu kyautarsa ta salatin da kuka yi wa annabi minhu daga wajen Allah shi yasa yake sawabi wa iyaku ladana da ku ya tabbata ne alallahi ga Allah shi kaɗai wahalahu wa inna lallai mu lanarju muna fatan du'ifahu a ninninka mana wannan ladan na salati ga annabi yau mu lubu asu ranar da za a tayar da mu mu je gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu to inda du'a wajen addu'a ma yana cikin adabu idan ka yaba Allah kana so addu'a ka tai saurin karbuwa to ka kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati wa ghayriha min al da wasu daga cikin wurare وقد أوصلها ابن القيم إلى 41 موطن al'imamu bin tsayin ga littafin nan jala'ul afamu yana nan wajen ya kawo gurare ɗaiɗai guda arba'in da ɗaya gurare daban-daban da ya tabbatar da cewa ana ma'annaba salati a wa'annan gurare tun daga shafi na ɗari hudu da sittin da uku har zuwa shafi na ɗari shida da sha ɗaya al'imamu bin ya yi bayanin cewa wa'annan guraren ana yi wa manzon allah salati a wajen wa afdal siyagiha mafi fitin sigarta shine ma allamahu an-nabiyyu li ne, abinda annabi sanar da sahabban sahina qalu lokacin da suka ce amma assalamu alayka faqad arafnahu sallama mun san yadda muke maka amma zo zamu ce assalamu alayka ya rasulullahi Ka kaifa as to ya salati qala sai yace qumu allahumma salli ala muhammadin ku ce Allah kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan iyalan gidan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahima kamar yadda kai salati ga iyalan gidan annabi Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah kai abin yabo ne ta yadda ko kowa bai yaba maka ka daga ka gama yaba makanka tun da kace ce ba ta samawati wal ardi majidun mai girma ne wanda ko kowa bai girmama ka ba ka ka girmama kanka Allahumma barik ala Muhammadin Allah ka ƙara albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama barakta ala Ibrahim kama yadda kai albarka ga iyalan gidan annabi Ibrahim innaka ma majid kai abun godewa ne sannan kai mai girma ne wannan hadisi Al'imamul al-bukhari ya kawo shi sannan haka nan alimam ibn hadar a cikin fatahul bari a mujalladi na takwas shafi na 392 ya yi cikakken bayani akan wannan to wayannan gurare da al-imam ibn al-qayyim ya kawo waje kusan guri 41 inda shari'a ta ware ta ce yi wa annabi salati to nan gurin salatin ya riga ya zama tauqifi ba ka yin wani salati wanda annabi bai karanta ba shi yasa kullum muke faɗa ma ɗan uwanmu ɗan ɗari rikicin mu da su salatin fati ba a kan alfasun ta bane a'a na farko hanyar da aka ce ta zo sannan na biyu ladan da suka kawo a kanta sannan na uku dukkan inda shari'a ta riga ta ware ta ce ga irin salatin da annabi ya karanta za a yi wani mahaluki bai isa ya zo ya canza ba yi wani salati a wannan wajen misali yanzu mun faɗa cewa cikin gurare da ya kawo yanzu cewa ana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin at tashahu kafin sallama wani ba zai zo ya cire salatin da annabi ya karantar ba ya kawo nashi amma za ku ga kamar salati a kan mumbari shari'a ta karantar a yi wa annabin salati amma ba ta kayyade ga irin nau'in salatin da za a yi shi sai ga kowane irin limami mai kutuba irin usulubin kutubar da ya fara da ita irin salatin da zai wa annabi sannan in ya gama da irin kuma nau'in salatin da zai cika wajen yi wa annabin salati wannan ita ce ka'ina da duk abin da shari'a ta bar shi a buɗe to wani kada ya zo ya kulle shi abin da kuma shari'a ta daga ta kulle wani mahaluki bai isa ya zo ya buɗe shi ba shari'a ta ce a yi sallar asuba a biyu ta kulle kada wani ya zo ya buɗe ce ai ana da daman yi sama da biyu bai yiwa bai yiwa Allah ya faɗa ya ce ya ayyuha allazina amanu kurullaha zikran kaseera a ambata Allah da yawa ya bar shi buɗe amma inda shari'a ta riga ta kayyade in an gama sallah annabi ya ce za a yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri a cika da nazari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir da zaran wani ya zo ya ƙara yace zai aiki da wancan aya in zikran kaseera yanzu ya zama ɗan ƙwaya a addini ya yi overdose kuma wallahi in aka je lahira Allah ba zai karba ba wannan shi ne abin da yake faruwa to wasu daga cikin ƴan uwanmu wasu ba su gane ba wasu kuma sun gane da gangan suke yamu a al'amuran haka kawai shi sa ka ga Malami iziya da ya zo wajen babin yanka sai ce in ka zo ka bismillah za ka ce ba za ka ƙara ka ce ar-rahman rahim ba ya ce da ka tsara ka ce ar-rahman ar-rahim ka yi bida ka ga yanzu da gangan masu irin wannan fahimta wani zai ya mata kana cewa in ka ce ar-rahman ar-rahim yi bida zai ce la ilaha illallah to jama'a Allah ya kawo mu wani karshen zamani to jama'a menene illa ar-rahman menene jama'a ar-rahim sai ga yawo wai ga yana neman a kawo mai abin jama'a da Allah waye Allah ar-rahman nan mutane za su amsa Allah ne jama'a dan Allah wane ne arrahim din nan mai isiya ba yana nufin cewa ka ce arrahmanu arrahimu ba ba shi da kyau ne a'a sai dan matsalar wannan yankin a gurin matsala ce ta ibada da annabi ya koyar cewa ga abin da ake bukatar ka faɗa kawai ba a buƙatar ka ƙara bisa ga ƙa'ida na fasta in kama umarta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni to wani da ka ce masa kar a ƙara sai zai yi maka shari sai ce ai ga baki ɗaya ma ka ce a ce ar-rahman rahim bakin sai ya mutsa al'amura da gangan wa kafin ba abu bane wanda yake koyi mafi fi salati alaihi abinda ke cikin yi wa annabi salati min al na fa'idodi was samara da amfani da ake samu min kauniha sababan sababin husulil hasanati kasancewar yi wa annabi salati sababi ne daga cikin sababban da ke sa mutum ababai masu kyau su tabbata gare shi wa mahawis sayyi'ati da kuma shafi maka ababai marasa kyau wa ijabati da'awati da kuma karba addu'a ka lokacin da kake roƙon Allah ya yi maka wani abu wa husulish shafa'a da kuma samun ceto wa salatin lahi alal abdi da kuma Allah shi da kanshi ya muka salati wa dawami mahabbatin nabi sannan yawan salatin kaga annabi yana nuna yadda kake kaunar manzon Allah wa ziyadatiha da kuma ƙarin da zaka ci gaba da samu wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati wan najatu min al bukhl da kila daga fita daga ruwa dan annabi tunda ya al basiru man zikirtu indahu to kullum in kana so don in ka ga annabi ya ce maruwaci ne kai to ta kuma tabbata cewa maruwacin ne to in baka so ka shiga cikin jerin wanda annabi ya ce musu maruwata to ka yi ƙoƙari duk lokacin da aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana zaune a gurin kai masa salati na ziyarci wasu garuruwa da dama za ka samu akwai garin da in ka je majalisun ahalar sunna suna ƙoƙarin ɗabbaka wannan dissan da ka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallama za ka ga mutane suna amsawa amma akwai guraren da in ka je idan ka kira sunan manzon Allah sai sallallahu alaihi sallama sai ka ga ya yayi shiru to tsakani da Allah dukkan inda suke majalisoshin mu ne dole mu yi ta'adirin su a kamsa su da tashin kamshi na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum yana waje aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan yana ciki sannan akwai al-iksaru min dhikrihi yawaita ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa yawaita ambatan annabi ɗaya ne daga cikin alamomi guda goma sha ɗaya da ke nuna ƙaunarka ga manzon Allah wata shaidu da kuma bege da ruƙuyatihi zuwa ga ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din sannan wace idadi fada'ilihi da kuma lissafa falalolinsa wa kasa'isihi da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake banta da shi wa mu'jizatihi da kuma mu'jizojinsa wa dala'ilu nubuwatihi da kuma abinda ke nuna annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata arifin nasi da kuma sanar da mutane bi sunnatihi da sunnarsa wata alimihim da kuma karantar da mutane iya ita sunnar annabi duka wannan ya kunshi abin da ke nuna cewa mutum yana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam yawan ambatan annabi da kuma begen kana so ka dinga ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din ko da a nan duniya ne ka dinga fatar ina ma a ce a mafarki ka dinga yawan ganin annabi sannan sallallahu alaihi wasallam ka zamanto lissafa falalolinsa faɗawa mutane abin da annabi yake banta da su mu'jizodinsa dalilan da suke nuna cewa shi annabi ne daga wajen Allah sanar da mutane sunnansa da kuma karantar da ita sannan wata bikirihim da kuma tunatar da mutane bi makaniyantihi wa yi wa huquqihi da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da kuma haƙoƙinsa shi yasa in ba na bar duniya ba da wuri Allah kuma ya kiyaye eh in Allah ya da wannan littafi na huququn nabi ala ummati haƙƙin da annabi yake da shi akan al'ummarsa sai mun samu lokaci mun karantar da littafin nan daga bangonsa zuwa bangonsa dan kaji baban kaman kana da haƙƙi akan shi ka tafi lahira ba ka sauke ba ba za a wani lafiya ballanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zikiri sifatihi da ambatan sifofin manzon Allah ga mutane wa akhlaqihi sannan da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa khilalihi da ɗabi'unsa da ainihin wato halayensa wa ma kana min umuri da'awatihi da ambatan wa mutane irin abin da ya shafi al'umur na da'awar annabi wasiratihi wa gazawati da tarihinsa da kuma ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuɗi tarihinsa tun daga rayuwarsa a makka ya aka haife shi ya ya taso shekara arba'in ya ya fara da'awa a shekara arba'in ɗin shekara nawa aka yi ana da'awa a ɓoye a daro duk wannan al'umma tana buƙatar ta sani menene hikiman da yasa Allah ya ajiye annabi a wa'incan matakan tare da Allah yana da iko tun daga ran da ya aiko shi ya turo wa'inda za su ba shi kariyan da idan ka musu abu su kama ka su murɗe ma wuya kuma ba abin da zai faru menene hikiman da yasa Allah ya wa annaba haka shine duka akwai hikima sai aka ajiye shi shafar rayuwa guda biyu shafi na makka da shafi na madina shafi na makka aka fuskanci matsaloli izini ba'a ɗan kira ya zo wucewa a ce ya ayyuhal ladzi nuzul alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar wa da qur'ani ya waigo a kalle shi a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne ya zo kaba yana sallah a dakko salar jazu mahaifar raƙumi a ɗaura masa a jiki ya zo ka'aba zai yi wani abu a samu irin su uku batu bin abi mu'aikin ya shaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai kwalla ta fito wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama) a ido duka waɗannan an yi su menene hikima saboda dan wanda zai zo ya bi tafarkin annabi duk lokacin da kake samun kanka cikin matsala ka duba ka ga wani hali kake ciki hali ne na karantarwa to kai hakuri kakka je ka ɗauko waƙi'ar makka da madina ka haɗa su guri ɗaya waƙi'ar makka waƙi'a ce ta karantar waƙi'ar madina waƙi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi a lokacin a ne shi gwamnati ne yana da iko ya ce a kamo a kamo a ɗaure a ɗaure a kashe a kashe ba abin da zai faru da haka irin wa'annan ayon a cikin suratul tauba da zaka da Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa wa innaka aimanahum min ba'di ahadihim idan suka warware alƙawari bayan kun kulla su da shi wa ta'anu fi dinikum suka soki addinin ku fa qatilu a'immatal kufri ku kashe shugabannin kafare ko ku yaƙe su innahum innahum la aymana lahum ba su da ainihin wato alƙawari Allah ya ce da Allahun yanta hula ko za su su daina Allah ya ce alatu tuqatilu na qauman yanzu ba za ku yaki mutanen da na kasu aymanahum ba suka warware alƙawarin su wa hammu bi suka yi nufin sai su fitar da manzon Allah wa hum bada'ukum awwala marra kuma suka fara tsokanan kutun farko Allah ya ce a takshawnahum a ahaqqu an takshawhu in kuntum mu'minina za mu ga cewa innan ayon a madina suka sauka ba a makka suka sauka ba da haka a makka Allah bai ce masa wa innaka su aymanahum min da ahadin wa ta'anu fi a faqatilu matar kufuri har aka shekara ta uku a daru arkam ana da'awa a wannan lokacin karantarwar sai wanda ya yadda da ita ni ina da abokina yadda da shi in je gidansa in masa sallama ya fito in ce masa to ga wani fa addini fa kaɗi kaɗi kaɗi yadda addini yake amma ka fito cikin mutane to a lokacin an san suna wani guri mutane sun fita harkar su sai wanda ka aminta da shi zaka je ka sallama da shi a gida ka tallata mai addinin saboda ba a ɗauka cewa addinin zai kawo inda ya kawo shi yasa aka kyale su aka fita harkar su a hankali a hankali haka aka ci gaba da yin da'awa shekara uku a ɓoye addu'a wato sirran kira a ɓoye bayan wannan shekara uku ne a suratul hijiri sannan Allah ya ce wa annabi fasda bi ma umar a da anil mushrikina ka innaka fainaka almustahzi'ina yanzu kan mutanen da suke maka izgiri min isar maka yanzu ka fito ka fasa kwai kawai akan da'awar duk wanda zai ji ta ya ji ta to duka wannan shi yasa kwanaki da nayin abin nan na ce wanda suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zo su yi katun na batanci a kansa ya kamata su kalli mai aka yi masa a shekara goma sha uku ba'a ɗan kira tsokana azabtar da wasu irin su bilal haka ake azabtar da su sai an gama irin yadda makka take da mugun zafin rana a ba su yara su ja su a ƙasa yadda kasan ana wasa da guri kuma ba wanda zai iya kwatar su haka aka dangai irin su su haibun rumi za ka ga cewa irin su su haibun rumi abinda ya dinga faruwa da su kenan a cikin garin makka wanda shi su haibun rumi asalinsa ana ce masa su haibun rumi ne saboda mutumin ƙasar rum ne italy ya samu labari ya karanta cikin littattafansu wa'ancan cewa annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko annabi ne na ƙarshen zamani yankin da Allah zai fito da shi zai fito da shi a yankin da yake da dabine da yawa lokacin da ya samu laraba wanda za su fito daga wancan yankin sai da ya biya su kuɗi don kawai neman gaskiya ya taho yankin jaziratul arab yana neman annabin da Allah zai aiko na ƙarshen zamani mu kuma yanzu wannan karatun ma da ake wani mai da lokaci harkar duniyarsa kawai ta ishe shi saboda bai san yadda al'amara suke tafiya ba sahibin rumi ana tafiya mutanen nan suka mame shi suka siyar da shi a matsayin bawa haka ya tashi a makka ya aminta da wasu ya biya shi kuɗi za su kawo shi garin maka suka mamaye shi suka siyar da shi to wannan kasancewarsa yana matsayin bawa shi yasa yana daga cikin sahabban da suka sha bakar wahala a garin makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da'awa a garin makka shi yasa za mu ga hatta hadisin abin da ya shafi yaron nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin ne saboda su haibun rumi da ire-irensu lokacin da suka zo suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara cewa ga halin da suke ciki ga kuma matsalar da suke fuskanta a garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu su yi haƙuri sannan ya lallashe su ya ba su labarin wata al'umma da ta gabace su kafin su wannan shi ne abin da ya faru abi abdullahi sababu bin al'aras yake cewa shakauna ila rasulillahi mun kai ƙara wajen annabi wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dillil ka'aba annabi ya yi kulo da wani matashi na shi yana kwance a karkashin ka'aba fa sai muka ce ala tastansiru lana ala tad'u lana ta rasulullahi ba za ka neman mana taimakon Allah ma baka kallon halin da muke ci baka kallon irin bala'in da muke sha faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wata ruwayan yana wannan kishin gidan sai annabi ya miƙe sai ya ce kad kana man qablakum yu'khadhu wa suke gabanin ku akan kama ar-rajulu mutum fayufar lahu fil ardi fayuj'alu za a tona ƙasa a kawo mutum a saka a cikinta sun mai uta bil shari sannan a zo da zartu fayuda'u bil minshari ala ra'sihi fayuda'u ala a ɗauki zartan a ɗora a kan shi fayaj'alu lisfaini haka za a sa zartan ana kirkikirkikirkikir ba za a cire zartan ba sai an ga rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi nan sannan za a ɗauki zartan sannan annabi ya ce wai yamshatu bi amshatil hadidi haka za a ɗaura mutum a je a ɗauko matajin ƙarfe kum a dinga kartan naman mutum ma dole lahamihi wa azmihi idan aka dinga kartar jikin mutum sai an ga naman ya fita duka kawai abin da ya rage kashi ya rage amma annabi ya ce musu ma ya suddu zalika an dini shi a wannan bai sa mutum nan bari ya bar addini saboda wannan wahalar da yake fuskanta annabi ya ce wallahi la yati manallahu hadha al-amr na rantsi da Allah wannan addinin da kuke gani Allah sai ya cika shi hatta yasira rakib har sai mahayin dabba ya yi tafiya min sana'a ila hadaramut la yakafu illa Allah والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ذاك تاسو كي tafiya daga شنعاء zuwa حضرمون annabi ya ce wallahi sai an zo lokacin da baka jin tsoron kowa sai Allah sai dai dabbobi akan hanya yace kawai yanzu kuna gaggawa ne kun kasa yin hakuri ne to duka wannan yana cikin hikima na karanta tarihi na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hatta wancan hadisi wanda al'imam bukhari da al'imam muslim suka kakkawo na maganan yaro wanda annabi ya ba da labarinsa dogon hadisi wanda annabi yake faɗa shi suhaibul rumi shi zai samu manzan Allah da yake faɗa masa halin da suke ciki a wannan lokacin shi ne annabi ya shiga ba da labari ce kana malikun fi man kana qablakum a yaka wani mai mulki cikin wanda suke gabaninku fakali lahu sayirin yana da mai masa sihiri ya shiga ba su labari da yadda yaron ya fuskanta matsala da yadda daga ƙarshe ya yi sa kirfan ya ba da ran shi don mutanen gari suka musulunta ga baki ɗaya lokacin da ake so a kashe shi an kasa kashe yara. wanda a ƙarƙashin wannan kissan ne al'imamu tirmizi ya sarraha da wasu malamai suke kawo suratul buruji su fassara shi da wannan aya da wannan hadisin wanda abin da ya faru bayan da yaron yi masarkin dabara bayan yayin da awan cewa shi Allah ne ya fahimci cewa an samu matsala mutanen gari yanzu duka sun ce amanna bi rabbil gulam daga ƙarshe aka haƙa rijiya aka kunna wuta a ciki sannan suka koma gefe suka zazzauna in kana da imani baka da zaɓi kawai ko dai ka fita daga addinin musulunci ko kuma ka zo ka shiga wuta kuma rijiya ce a cikinta aka kunna wuta baka da zaɓi shi yasa ɗaya daga cikin matan da take ɗauke da yaro a bayanta suna daga cikin yara guda shida da malamai suka lissafa cewa suna 'yan ƙananan yara a duniya sun yi magana lokacin da mama take ta kai komo yaron ya buɗe baki ya ce mata ya ummi isbiri fa naki alal haqqi ya hakuri zai ki shiga wutar kawai ki fada kina kan gaskiya sai Allah da zai hikaito abin da ya faru a suratul buruji sai da ya rantse ta kunna yace was sama'i zatul buruji. na rantse da sama ma'abuciyar taurari wacce ake lissafin shekara da su wannan wal yawmil maw'ud Allah ya rantse da wurin da ya alƙawarin zuwan shi ne alkiyama wa shahidin wa mashhud sannan ya rantsi da wanda zai ba da shaidar da wanda za a ba da shaidar a kansa sannan ya ce kutil ashabul ukhdud wannan ma'abuta gwalalan ma'abuta raman nan da suka haƙa annari za ta roƙo wuta ma'abuciyar ruruwa wacce suka kunna ta Allah ya ce an tsine musu albarka idhum alaiha qud lokacin da suke zaune sannan hukun alama ya fa'alu na bilmu'in na shi ba wai sawa kawai suka ba su san abin da ya faru ba bayan sun sa a yi aikin an kunna wutar an haƙa rijiyar sannan kuma suka dawo gefe suka zauna suna kallon masu imanin haka mutum yake tahowa ya faɗa wutar ya shiga bai na zaɓi sannan Allah ya faɗi dalilin da ya sa aka yi masu wannan azaba ya ce wa ma na ƙamomin illa an yi billahi azizin hamid ba kuma yasa aka yi musu wannan azaba sai da sun yi imani da Allah sannan duk faɗa maka cewa wane ne shi shine al-azizu wanda ya fi ƙarfin kowa ba wanda ke iya ja da shi ya ɗaga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama ya ruguza wanda ya ga dama sanda ya ga dama sannan ya faɗa maka cewa allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda mulkin sama da ƙasa nashi ne shi kaɗai ba sai tarayya da kowa ba bayan shi sai imani saboda shi sannan wani ya haƙa rijiya ya kawo su ya zuba a ciki kuma da wuta a ciki ka malam Allah da haƙuri yake wallahu ala kulli shay'in shay sannan yace innal ladina fatana al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu hari wanda saka wa mu'minai maza azaba da mu'minai mata sannan ba su tuba ba inda Allah suna da azaba mai raɗaɗi Allah ka ji al imam alhassan albasari yake faɗa yake cewa ka kalli jin ɗan Allah da tausayin Allah da karancinsa ta yadda wasu za su kashe bayan shi saboda sun yi imani da shi amma har yanzu matsalar shi ne innan lazina fatalin mu'minin wal mu'minata sun malam ya tubu ba su tuba ba ne wa kai fa in ta yaya ina sun tuba su da matsala tsakaninsu da Allah matsalar. ba su tuba mana shi yasa Allah yake falahum azabu jahannam wa lahum azabul hadid Allah ya kama dace za mu tsaya a nan malam Ali yana nuna lokaci yayi abinda muka faɗa da dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wa bi hadhal qadri kifaya subhanaka allahumma kamar da muka faɗa gobe akwai lakta ta ɗaya da za mu fara ta yi mai yi litinin talata laraba watakila ma har a nan watakila har dan ba mamaki wannan matsalar da mutane ke ganin ta in yi kusan awa goma a kanta matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tattauna ta insha Allah da dalilai na ilimi ita ma za mu binne ta in Allah ya yarda Allah ya sa mu dace wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh